إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a 27 ga watan zulhijja bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1439 wanda ya daidai da bakwai ga watan satumba shekara ta 2018 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almana don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته العلى نا شيخ محمد صالح الأثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة عند مكفانا أتكم بيانا دمالا يقول نا مجنى تأشائر wajen tabbatar da sufofi guda bakwai na ubangiji kadai bayan shi abu hassan al-ash'ari ya bar aƙidar mu'tazilanci yana kore sufofin allah baki daya sai ya zamana cewa a aƙidar shi ta asha'ira siffofi guda bakwai kadai ya tabbatarwa ubangiji wa'ansu ya yi tawili wa'ansu kuma ya kore su to shine malam yake cewa su a sha'ira ɗin nan a daidai maganarsa da yake cewa wal muta'akhiruna allazina yantasibuna ilaihi su waɗanda suka zo daga baya wanda suke jingina kansu zuwa ga abu hasan al-ash'ari akhadhu bil marhalati thaniya sun ɗauki aqidarsa ce ta biyu min marahili aqidatihi daga cikin wato matakan aƙidojin da shi abu hasan al-ash'ari ya bi saboda ya bi matakai guda uku mataki na farko shine aƙidar i'tizal shine mu'tazilanci saboda yana gidan abu ali al-jubba'i al-mu'tazili a tsawon shekara arba'in ya kwankwaɗi wannan aƙida bayan ya yi mafarki a goma farko na watan ramalana ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi da bin ya taimakawa ya ƙarfafawa mazhabar malaman hadisi a goma ta biyu ya ƙara yin mafarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa me yasa bai karfafawa mazhabar malaman hadisi ba sai abu hasan al-ash'ari yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam